alaikum warahmatullah sunana habiba ali ina son dan yi takaitaccen bayani ne akan sana'ar na oriflame oriflame sana'a ne wanda ya yi shekaru 51 a kasashe 63 a fadin duniya a nan nigeria kuma oriflame ya yi shekara 4 shi wannan sana'a na oriflame ya zo mana da abubuwa ne guda uku idan kika kira sana'a oriflame za ki yi kuɗi za ki kyau kuma za ki yi walwala da nishaɗi idan aka ce za ki yi kyau ana nufin ta hanyar amfani da kayan in kika sayi product ɗin kina amfani da shi kina shafawa walo kina fesa turaren ne za ki yi kanshi in kuma na kayan kwalliya ne ma za ki yi kyau sai kuma ta hanyar yin kuɗi shine in kina sai da product ɗin idan kika saya kika sai da shi duk wanda kika sai da kina da riba a ciki sannan kuma um, idan kina amfani da shi ne ma ba sai saidawa kike yi ba kamfani za ta biya ki ta hanyar sayan kayan nan da kike idan kuma kina son ki sake faɗaɗa sana'arki to sai ki gayyato wasu ki nuna musu yadda business din yake ki fahimtar da su ki koya musu su ma su dinga saya suna sayarwa ko suna saya suna amfani da shi ta haka za ki sake samun kuɗi saboda kamfanin za ta biya ki saboda kina saya kina amfani da shi kina saya kina sayarwa kuma kina gayyatar wasu su ma su saya su amfani da shi ta haka za ki ƙara samun kuɗi sannan kuma ta fannin maganar um, da na ce za ki yi walwala da jin daɗi da nishaɗi shine za ki tafiye-tafiye ƙasashen waje ko kuma a nan cikin najeriya ma duka za ki samu kina oriflame za ta haɗa ki kuma da ki samu ƙawaye za ki haɗu da jama'a ma da baki san su ba ta hanyar kuma koya musu yadda business ɗin yake sannan kuma a yau akwai abin da ake magana kashi award wanda idan kika buɗe wani title a oriflame tun daga director har president diamond president za a biya ki daga dubu ɗari da hamsin zuwa miliyan ɗari da hamsin depending on level and